Allah ya saka malam da alheri wannan yake cewa malam don Allah ka ja hankalin iyaye game da tarbiyyar yara yake cewa ya ga abin da ya dan bashi tsoro a filin masallacin idi ya ga wasu yara duka shekarunsu bai wuce sha hudu zuwa sha biyar ba suna luwaɗi da wani yaro kuma abin mamakin shine suna ma wanda suke ma luwaɗin barazana in ya tona musu asiri za su mataki mai nauyi a kan shi ya ce to malam don Allah a ja hankali akan wannan matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم fi في مصيبتنا وأخرجنا min منها wannan fitina ce babba a ce mu'ajiki ko sabon balaga yana aikata irin wannan aiki na jin maza ta mazaunan su hakika wannan yana nuna sakacinmu a kan tarbiyya domin nan in duk waɗanda ba a yi tarbiyyarsa ba tarbiyya irin ta islama ana iya samun matsalar da duk ba a tunaninta Allah subhanahu wa ta'ala ya rajabta mana mai tarbiyyar 'ya'yanmu amma bai wajarta mana mu haifi ‘ya'ya ba ya fi maka sauki in ba za ka iya tarbiyyar ‘ya'yanka ba to ka kauce ma haihuwarsu kan ma kai awa domin zai san sanadiyar da za ta shiga jahannama يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة Ta'ala yana cewa. ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kanku ga 'ya'yan ku shiga wuta wutan da 'yan adamu da duwatsu ne makamashinta masu tafsiri suka ce wanda duk ya ce ya tsara kanshi komin takawarsa amma bai tarbiyyar 'ya'yansa ba to wannan zai kai shi jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi dukan ku masu lura ne da kula da kiwo nazariyan ku da waɗanda Allah ya sa a ƙarƙashin ku kuma babu ɗaya daga cikin face gobe kiyama za a tambaye shi game da abin da aka ba shi shi, don haka ya jama'a haihuwa ‘ya'yana goma ishirin talatin arba'in hamsin ba burgewa ba ne ba ka kai kifi haihuwa ba kayan kuma ƙarfi ana jefa ta wata matsin ba abin nan ba ba masu tausayi ba da wanda suke jefa ta cikin tafasasshe soyayyen mai ka gani saboda haka burgewa shi ne ya ne tarbiyyar na tarbiyyatar islamiyyatar muna fatan za mu kula Allah ya shirya mana zuriya baki ɗaya ci gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نفقت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت وجدتها قالت رب إني وبأتها أنثي والله أعلم والله أعلم بما وبأت وليس الذكر كالأنثي وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Allahu akbar kamar yadda muka yi gani wannan aya ta talatin da biyar da talatin da shida makon da ya wuce mun yi taƙaitaccen bayani game da su Jima yi guri hannun ikadaci don haka za mu shiga ma'asan zuwa da abin da shek shakir ahmad shakir ya bayani allah ta'ala ya ji kansa ya ce ake imra'atu imrana hazi nan hiya ummu maryam alaiha salam ita ce mahaifiyar na na maryam Allah ta'ala ya tabbatar da aminci gare ta wasu malaman tafsir suna cewa sunanta hamna shine da hausa muke cewa hannatu qalabnu ishaqa kanat imra'atun la tahmilu ibn ishaq yana cewa ita maman maryam mace ce wanda ba ta haihuwa ko ciki ba ta taba yi ba fashtahat alwalada sai sai sha'awar ina ma dai za ta samu ɗa da abu yi mata daɗi kasan ba ka sanin kimar haihuwa sai in Allah bai kaddara maka ba kuma wannan ɗabi'a ce ta rayuwa mafi yawan al'umma baiwan da Allah ya yi masa baka cika gani shi a matsayin baiwa ba sai wanda ya rasa wannan nau'in baiwa shi yasa ganin nan da Allah ya ba mu ba mu kaddara shi sai mu ta kallon haram bakin nan da Allah ya ba mu mu yi furuci an kam la ya kallon da makon mu faɗi alkhairi sai mai ta ba muna sharri saboda ba mu san ni'imar zance ba haka kulli haka duk wata gaba ba to ba wanda ya san iman lafiya fiye da majinyaci wannan baiwa Allah ta da'atul wa ta'ala an yahabaha walada sai ta kaskantar da kai ga Allah ta'ala ya mata baiwa ya azurta ta da فاستجاب الله دعاءها الله سيأنشأ دعتها فلما تحققت الحملة lokacin da ta tabbatar tabbas hakikatan ta samu ciki nazarat an ya kona maharara sai sai Allah alwashi wannan ɗan zan bar shi ya zan mai hidiman masallaci kudus yana bauta ma Allah halisan mufarradan lil ibadati mufarradan lil ya zan yana mai tsarkake aikin sa ga Allah wanda zai shagaltu da bauta da Allah jalla jalaluhu wa li khidmati baitil muqaddasi sannan ya zama hidima ga masallacin kudur Ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta sami'ul alim ya allah na yi alwashin abin da ke ciki na ya zan na ƙanta tashi, barin mun hidima da rayuwar duniya zan mai da shi hidima ga masallaci wannan a wannan lokaci ya halarta amma a zamaninmu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya ce la ni ya tafi islami ka keɓe kanka a masallaci ka ce kana ta bauta ba wannan a musulunci a'a إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من الثناء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا بعد الصلاة ينتشر المسلمون في أرض الله مبتجين فضل الله wannan shi ne mu kuma abin da Allah ya yarda mu yi kai ya zanzu wani sa'ayin da za mu yi domin neman halal ibada ce don ka cika umarni kai biyayya ga Allah dukkan da jalaluhu famshu fi manakibiha wa kullu min خلقه وإليه النشور شيسا ونمالم يجيك صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها لا تنفع المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويقي ذرعه يجمع بين الشغل والعبادة ليدخل الله له السعادة a tsare sallah a kan lokaci a yi azumi kamar yadda Allah ya ce kuma a samu sana'a ko a yi gona sallah ita kadai tana roƙo ba za ta amfane ka ba musulmi na haƙiƙa na gaskiya yana tsara sarabinsa kuma yana ɗaukan gatari da tsangwani da fartanya daga ma ya tafi gona yana hada ayyukansa na rayuwa da ibada suna tafiya kullum doki don Allah ya haɗa mashi sa'adar duniya da kiyama ne ya ce ko lahus sa'ada wannan shi ne a musulunci aka ji an ce an yi alwashin abinda aka haifa ya zama mai hidiman masallaci ba zai aikin komai ba ka ce ni ma zan yi koyi alfa'ani ya faɗi shari'an waɗanda suka gabace mu ka'ida ce usuliya shari'an mu ne idan wani nassin ƙur'ani ko hadisi bai zo ya hana mu ba wannan ita ce ka'ida saboda haka ai as-sami'u li du'a'i Allah ne ji ne da addu'ata al'alimu da niyyati masani ga abin da na ƙudurta na nufa zan aikata walam takun ta'lamu ma fi batniha azakarun am unsa sanda take wannan nazar ɗin ba ta san menene ke cikin ta nan ko mace ce ba azab bukatanta da fatanta ya zama namiji domin shi ke tsayuwa da wannan aiki ولم أيوة فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وكنا ننسى da ta haife ta ne ta ke cewa ubangiji mace na haifa mace na haifa Allah ya ce a na fi ke sanin mai iga haifa kuma a biyu ta yi akwai a kala biyu a nan kalman wada'at akwai a da take mata'in wannan ta'ul maftuha ɗin rufa'a wallahu a'lamu bima wada'at an gane ko ala annaha ta'ul mutakallim sai ya zan ta'in na mai magana ne kenan maganar maganar maryam ne an gane falamma wada'atuha wada'atuha falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'atu an gane magana kaga maryam me take cewa Allah ya fi ni sanin afwan wannan mahaifiyar maryam ne take cewa Allah ya fi ni sanin me na haifa in ne in an sharafa a ta'a an gane ko wa anna zalika min tamami qawliha sai wannan ya zama cikon maganar ta ne da ta yi a farko cewa falon ma waga ta falat rabbi inni ha unsa sai zan ciko ne rabbi inni ha unsa wallahu a'lamu bima wada'atu an gane ya masu a tatta'a ya ce wa kuma a bi taskini tari kama tsawa ana kenan an kuma karanta waga a da yin mata'i ɗauri ɗauri shi da taskin ala annahu min qawli llahi azza wa idan ka suka yi sukuni to ya zama can. Allah ne magwaya ka ga wasali ɗaya. yana canza ma'ana shi yasa lamarci sanin kawai ƙa'idojin nahawu yana da matuƙan amfani wajen fahimtar addini wallahu a'lamu bima waqa'at idan habar min Allah Allah yana cewa shi ya fi ta sanin ne ta haifa sai rabbi inni wada'atuha unsa والله أعلم بما وضع وليس خلق كالأنثى هذا من كلام مريم اتفاقا أقوى أم مريم اتفاقا أي في القوة والجلد في الإبادة والخدمة المسجد الأقصى me yasa ta ce wa laisa zaka hukunsa kan al-maf'ud an taqula wa laisa al-unsa tabbatari mace ba ta yi namiji ba ta ce namiji bai yi mace ba an gane bai yi mace ba hausa ce wadda take fasihiya ita ma wato namiji ba zai yi abin da mace za ta yi ba kasan muna yara akwai wata tatsuniya ko wayyani a garin nan wayyani ni dodo in baka iya hausa ba sai ka ɗauka kalmar wayyani wani waka yake ko wani abu ne kama da ka a waye kamar sa ne shi ne bayyani waye kai tankata an gane ku yawwa walai sa zakaru kal unsa ai namiji ba kamar mace yake ba maimakon mace ba kamar namiji ba a mene kirku wata wajen ƙarfi ginin jikinmu ba ɗaya ba ne kai an halicce ka don gumurzu zuri yawa idan ka koma talasuru to abinka ya lalace shi yasa in ka koma kana tafiya kana angwada a uzurin layi ka saki layi haka nan in ka ga mace barke barke tana wani bubbuɗewa nan ji ya yi kundu kwaɗan nan nan ya yi sama ce na haula wala illa billahi saboda <laughs> haka bane ka ga matarka tana a gwada kwaɗan hannu haba ai ba magana ba magana ba mace kana tafiya gandan gandan gandan da kai kai wane ne kai kuma ka ba mace ba a ji laushi yawa kai ko a ji hannunka kawai kamama to a ka cancanci namiji ka san ana cewa can namiji iran moda in yi na cokali ta baci an gane ko me motsa me aikin moda dakala shi ake a ruwa hmm? me aikin cokali shi kan kayan shan daɗi ne ko ba haka ba ne bahaushiyar magana da yawa akwai hikimomi a ciki a kai wahala ne ɗan wahala ne eh wala yukhrijan kuma min al fatashqa ba fatashqa ya ba aha saboda haka al-jannat yu'rafu min al-rijal eh al kenan ana gane shi daga maza ne wanda ya kusa ma ko ta kwana ba tare da fargaban gaba ba an gane ai ai ga zan ku ka ɗaukan hikimomi daga hausawa akwai wanda wani mawaki da yake maganar eh, mutum na da mata uku Ko. ya je ɗakin wannan ta burge shi yake na ba ki sanda da na sarki ya je ɗakin wannan ta burge shi yake na ba ki sanda da na sarki ya je ɗakin wannan ta burge shi yake na ba ki sanda da na sarki har mutu kowa tana sa na wani sa na wani aka zo alƙali in ne alƙalin ya za ka yi kuma ana son sai ka tabbatar da mai sa ba maganin abin nan ake ba an za ku tuna kifi ya kawo ya sa a ruwa a katon daro ya ce ke ruwan gida kama da sai wani koma ji ta shaƙo sa kai ta shaƙo kifi ya ce sa ba na ce a ya ce to to ya da waya sai ta biyu kamo da ta yi koma ji ta ma ta shaƙo kifi tana alfahari aga ce amarya kama tana sa hannu sai ba zan yi ba amma kowa ya gane sai ce sa naki ne ce sa naki ne yawa an gane karatun Allah ta kara mana imani to shi namiji muhasabar nan don mu gane alkowa wani zalar Na da ka san su da shi wajen bautan Allah wa hidimatul masjidil aqsa da yin hidima ma masallaci mai alfarma na kudus wa inni sammaituha maryam ce na sa mata suna maryam domin bayanin wannan ta suna haƙƙin uba ne illa ta haƙƙin uwa ne ba nawa ko ƙani ko wane ne ba dalilin على جواز التسمية يوم الولادة wannan ya ba mu hujja ko dalili akan ya halatta an maka haihuwa yau ka ambaci sunan abin da aka haifa maka a yau ne kama huwa zahiru min as kamar yadda in ka karanta ayar za ka ga akwai wannan domin lokacin da ta haife ta, ko قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هذا باهن كبر ولن تنافك أن قال لي كودي وكما الشريعة مبتسوتي وكمن يدنك duk shari'ar annabawa in an ambace su a alkur'ani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ko musulmi banda kaza ko ga kaza ko ya ce yayi kaza ba aka san shi ba wannan shari'ar mu mata mu ne to balantana wannan ma aikin annabi ya sake tabbatar da haka la'an ayawa wa qad kukiya wa qad haka mu qaranan ko wajen zalika sadatat as-sunna la'annahu shar'u man qablana wannan shari'a ne na waɗanda suka gabace ni wa qad kukiya muqarraran kuma an kawo shi ana tabbatar da shi ne a nan wadda zalika sabata ta sunnatu don haka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata daga wajensa sallallahu alaihi wasallam haiku qala ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي Yau an أن هيفم من cikin daren nan kuma na sa masa sunan babana ibrahim shi yasa a larabci akan kira kaka baba ba laifi ba ne ba da awa ce irin wancan ba fada ohun da aba ihin huwa a inda Allahi wannan zan babanka anin babanka saura a dangi shi aka hana ka ba sunan babanka da sunanka da shi amma in kakanka ne ne sunanka sunana ajibu dan ada ada kuma baban babanka ne ba kai laifi ba an gane ku inda annabi ya ce na sa masa suna jismi abi ibrahim kuma ya san da yake cewa anan nabiyu la sabi annabi ne abdul muttalib sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu istibaran بالله أهم إخبارا عن أم مريم أنها قالت ويكاد بياني أنا بام بيان لنا أهمنا ما هي مريم تاتي وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي أوذتها بالله كانني ألا يسريتا أبن بك هيفا وكذا wani in ya haifa me aka samu mace aka ji tsoro ya yi ta ƙaki ya an haifi mace wani kuma a ce an kuma ya me aka samu ya an kuma akwai ma wata kalma mai muni da ake faɗi ba zan iya faɗi ba an gane kai. in an ce an haifi mace don akwai ma ba ta a ciki Allah ya tsawo abin da duk ni'imar da Allah ya baka ka gode mashi sai zame maka alhairi a min sharrin shaitan ta nemi Allah ya tsare ta barin sharrin shaitan kuma Allah ya tsare ta barin sharrin shaitan din wa awwa zawriyataha ba ita ba har zuriyar da za ta haifa shi ma Allah ya tsare barin sharrin shaitan wa huwa ولدها عيسى شين عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك كما الله يا أنشي ونن الدعاء كما هو الشيخاني عن أبي هريرة كما يد البخاري ده مسلم فتسامد ده حديثي ده أبو هريرة ده النبي صلى الله عليه وسلم ياشي ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صالحا من نفسه إياه إلا مريم وابنها babu wani abin haihuwa da za a haifa namiji ko mace a ce lokacin da zai zo duniya shekan ya dangwale shi ya taba shi don haka yake kashewa da ihu ku lura tsana zuwa inda ya zo da rai ko kan nan za a koma ji shi yasa aka ce hatta in an haifi ɗa ya masu kuma baban shi ya masu kafin a haife shi sai aka haife shi haka abinda za a koma tambaya ya yi kuka sai eh, ya yi kuka to yana da gado ya yi kuka bai yi kuka ba ya shura in ya harba kafa to yana da gado matacce yana shurawa wannan babin fikihu kenan cikin abin da ya shafi almawari da shi bai ihu ba mahaifiyarsa ma ba ta yi ihu ba an gane ku shi ne illa maryama wa ibnaha ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن كنا سنتعلم بياني وكمن آية الله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وهذه لمسلم سجرة فتقبلها ربها بقبول آه، حسن وأنفتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم لا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومشهد من ينزوم إسا تاسوما دقنا لمريم bayan wancan mashhadin ya ƙare da ne da maganan mahaifiyar Maryam. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وقفلها زكريا يا سلام فتقبلها ربها الله مهلك مريم sai ya anshi sadaukar wanda مريم don haka ya yadda ya aminta maryam ta zan mai hidima ma masallaci da kabulin hasani kuma ya anshe ta an wanda yake mai kyan da me za ka iya fahimta a nan ashe yawan aiki da nau'in aikin ba shi ne burgewa ba ikhlasi a aiki za ka iya yin aiki mai daraja wanda yake kowanne mahimmanci wannan sayayi wanda bai kusa da naka ba amma Allah ya aishi nashi ya biya masa bukata kai kuma a yi watsi da naka saboda nashi akwai ikhilafi naka ba ikhilafi na nan maryam lokacin da ta wannan alwashi ta yi shi bi qalbiha wa qalibiha shaklan wa madmuma ba wasa take ba da gaske take tsakaninta da Allah kuma namiji ta so don maza suke aiki sai Allah ya ba ta mace sai ya ce a macen ma na ansa za ta yi idan ta taƙabbala ta taqabbala duka bi haka ne. kaga Allah ya aishe ta a matsayin ke wannan aiki amma wa aka cika ma buri mahaifiyarta wane ne aka anshi aikinta mahaifiyarta ya nuna mahaifiyarta baiwar Allah ce wanda take cika da takawa innama ya taqabbalu Allah min al-muttaqin in ba dan haka ba da Allah yi watsi da aikinta ko da namijin ta haifa ce ba na so saboda haka ashe kada yawan aiki ya game mu kada nau'in aiki ya gauge mu komin ƙanƙantansa komin matsayin aikin in dai wanda Allah ya ce ne musa ikhlasi Allah sai ya amsa in ya amsa kuma aljanna ne wa ambataha nabatan hasana Allah ya reni Maryam raino mai kyan gaske wanda babu kamarsa a nan ta nuna ko Allah ya bayyanar da ta mabambanta na farko dai tun tana yarinya karama take magana ita ma kamar yadda za mu gani sa'annan na na maryam ana cewa hatta yanayin wayanta da girmanta ya saba mana sauran kwanasul adi yawa in ta kwana ɗaya sai ka ganta kamar ta kwana bakwai kwana bakwai kamar ta wata haka dai bata ha nabatan waka wa kafala hada tariya wancan wani abu ne na karama sannan wa kafala hada tariya annabi zakariya shi ya neme ta kaga nan dauri na tarbiyya ya shigo mata tun tana jaririya sa in Allah ya so arziki ga bawa sai ya azurta shi da iyaye na gari ya zai so mai hankali balantana wanda yake hanyar ilimi a ce mahaifinsa ɗan kama ne an san ɗan kama? wanda in ya zo ya kamanci ya kamanci a gabanka ko a gabanin tanka ka ƙi ba shi komai dama ture ya yi ya sha maganin zawo sai ya ɓalle turan ya ɗaga ƙafa sai inda ka san nesa aka zo rinka feso zawo a kasuwa To wa zai koma don shi ya zama haka eh a'a an maganin suke sha na na fitar da gawayi ka taba gani ya ɗauka tsafi ne to wa zai so a ce mahaifin shi ne hmm? duk wanda yake ji da kai kuma ba za ka yi alfahari da shi ba haka nan in uwa ta zama lalatacciya za ta je ta yi dandu kowa ta shahara amma fa tana ji da kai ba mai fatan haka don hawa sai mahaukaci saboda haka ashe a sanya ka a hannun mutanen kirki wannan wata hazana ce daga Allah haka rinka alfahari da mahaifiyarka ko kana alfahari da mahaifinka ba ka jin kunyan alika ka da su to maryam ta samu wannan annabin Allah ya neme ta kuma da aka zo ma renanta sai da aka yi ƙura'a وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم المهاجرين إلا غانا kowa yana cewa shi za a ba shi ɗan malam ya raina inda shi ta tashi marainiya ce mahaifinta ya rasu ya bar mahaifiyar da cikinta saboda haka sai suna rubibi da kowa yana son ya raine ta sai ta kai sai sun yi ƙura'a to me za a yi ƙura'a alƙalamin da kowa ke rubuta a taura da shi kowa ya kawo a watsa a teku duk wanda na shi ta nutse to ba zai maryam ba wanda na shi ta gafo shi ne allah ya yarda ya rene ta duk na sauran suka nutse sai na alƙaliya kawai ya taso sama sai suka sallama ta gani saboda haka yana daga cikin muhimmin al'amari mai tarbiyya ya zauka zuwa wato abin da ake koyi da shi wajen halayensa zantattukansa da ayyukansa domin itaciya ɗan reshenta ya miƙe inuwar reshe zai miƙe idan reshe ya lankwashe inuwar reshe ma zai lankwashe kullama da kala alaiha zakariyar ba, duk lokacin da annabin Allah zakariya ya shiga mihrabin da ya ije Maryam waje da inda harifa sai ya ga wani abinci na alfarma in yayin itatuwa ne yanzu ba muna kaka ba ruwa ya ɗauke muna cikin hunturu to sai yadda abincin ko 'ya'yan itatuwan da ake samu ne da damina lokacin da ake ruwa idan aka cimma lokacin zafi abinda ba a samun shi a lokacin sai lokacin sanyi sai ga gashi nan masa yanzu in na baka miliyan goma miliyan goma dukkan kuɗin nan naka guji Na ce maza kasuwan jariya kafin mu gama karatun nan ka siyo min ban ga hannunan ne kasuwan jariya ka zo ka siyo min man nunanne anya za ka ci miliyan goma nan ne ka ci yawo ka dawo ba wani man da za ka iya samo mani to yanzu a zo a sami majinyaci da kalan man a kan biri soso mai wari da wasa mai bakin aku ta tsaga, duka kalolin mai man <laughs> ai ka san ana yara hawa ka muke so san jiri dan kamar mai wabi ga wasa ina sha kuma su ma ba su san wannan kala kalan man ba ba ka gani ga mai bakin aku mai zakin tsiyan nan ga binta siga kaga lokacin da ake rayuwa na ciron kenan yanzu sai magi ba daddawa ya ka ga kwakwa kwama ya kungame tsawon haka ba ne a yi shekara talatin ya zama soso hakan nan <laughs> Allah ya kiyaye ni sai ka ga ɗan shekara fitin ginin limana yana kaiwa yana komowa amma ɗan talatin yana nagaji nagaji Allah ya tsawaki yayin nudo da ko kamfas ɗin da ake liƙa ma yamo ya kwano ya yi da shi 24 a wasa ya yi shi ya lalace ka ga ɗaya bakin kirin ga yaro fari ya sha kamfas to da fa lamkin ma amma mafi yawa ai wani yana rayuwa ne yana shan iskan Allah in kaga an sa maka nafkin to ya zama dole za a yi wani abu ne ko za a kwanta in za ka yi kashi ne sai a ɗauke ka a sa tsakanin ƙafafuwa. Hmm? na sha dauri an gasa ƙasan nan naka sosai to amma ne na Allah ya وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا خيرا من ذلك تاسع دوريا da ta ba a kwance yarinya ne kala ya maryam wa anna laki hada ta kai maryam wannan kuma daga ina wace ka miki wannan ka ga ashe ba laifi ba ne idan ka ga abu wanda yake harukun al'ada ka bincika domin ka san asrar da dukan na ubangiji da ya kunsa a ciki yana da kyau tambayar ta ke da wuya qalat huwa min indillah ta ce wannan da abin da kake gani daga Allah ne sai eh, daga Allah ne ashe jinjina duk wata ni'ima ga mahalicci yana nuna godiya gare shi kuma Allah ya ce la in shakartum la lakum wa la in kafartum illa abadi la yanzu da za ka fita za ka gida wani ya mulmulo miliyan talatin ko hamsin ya ka. a matsayinka na mai imani ka so mace na abin da zai wani dala هذا فضل من الله sannan ka dawo sannan ka dawo ka yi godiya ga mali da wanda ya cire ya baka la ya shurullaha ma la ya shurunna amma godiyanka na farko zuwa ga ubangiji domin shi ne ya azurta ka ta hannun shi an fahimta da za ka da kowane indin ba? kowane indin Allah domin Allah ya bata Allah ya kaddara mala'ika ne ya kamata wa ya sa ya kamata zuwa min indillah kuma cikakken mai da al'amari da Allah da tawassali gare shi inna Allah yarzuqu kuma ya sha ghairi hisab Allah na azurta wanda ya so ya azurta shi ba tare da wani dalili ba ba kuma tare da ya kirga abin da zai bashi ba Allah yana wani ana tafiya sai ka kunci zanin kuɗi kai ta ci giya a gidan rediyo a masa wanda ya yi Allah ya nufi ya baka ko ba haka ba ka gama ci giyan ka ba samu mai shi ba sai ka hau kai amfani da halinka eh? ko kuma kana haka foundation ko kana haka rijiya sai ka sami tsakan dunkulallen dinari aga kawo ki haƙe rijiya daga wannan ko ta kuwa hikima da mai gida ya ce nawa ne shi ya sa musulunci har yake da hukuncin rika a ta zuba idan kana kwakwale kufai ba ma san zuwa suka zauna abun ba sai ka samu tukunya cike da dinari kai ka kasa biyar kwaifa da kashi ɗaya tsakan shi kenan kashi hudu kai ta hidimanka amma irin son kuɗin sanko sai ka ga ya zuwa kashi ɗayan nan biliyoyi ne zai ce kai hanya Nene gida? <laughs> Allah ya waje. to ga wani kuma ya asasta to bari mu ba da assignment menene dalilin wanda yake ganin na mai haƙin rijiya ne menene dalilin wanda yake ganin na wanda ya sa a haka rijiya ce mu haɗu mako mai zuwa eh kwaye <laughs> ne nemo mana dalili domin dole ai shi ne yake tabbatar da hukunci ba na gani ya dace ba Allah ka datar da mu baki daya insha Allah ta'ala mako mai zuwa sai mu ga da malam yace saboda yanayin lokaci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين